ai ai dole ki da dole ki saboda ɗaya ke yi ba ni yau ni ba ai kai barka ni fa yanzu a halin da nake ciki yanzu ba ka taɓa gane gaba na ba ka taɓa gane sai ka rasa gane gindina ko saboda ni saboda ina cikin yanayi da matsala ta rayuwa yanayin rayuwa kowa yana ba ka zauna kai kullum tunani ba ka da abin da ka san me babban matsala ta ya tuma ta ce wallahi ba ta da lafiya tana nan rai a hannun ubangiji a hannun Allah ranta yake wallahi tana nan a kwance a kwance shajaran majara shajara majaran din <laughs> wallahi kuma abin da abin ka baka da to me zan ba tunani bane ba ni da kuɗi su kula kuzan nan su a ayatul kursi din da ba abin da ban tofa mata a cikin ruwa ba banda abin ka aiki na ni ba na ka ya zo a haihuwar kuma ya kunci ruwa kun in ka bata samu lafiyar ba kai ma tunanin yanzu in kwanta da kai haɗu da wata lalura bare wannan ciwon zamanin da ake yara karami ma sai ga an cewa yana da hawan jini amma addu'a thank you kuma sai da taimaka maka da addu'a yan aljihu in muna da wani abu kuma sai da taimaka kuma wannan tunanin yana yawa wani haka ne haka ne na fi na fi na gode gaskiya ne wallahi kuma ai kowa ma yi na fi ni wallahi na sha yarinya da ban ah. sa ka na ita yarinya dai tunda ta ja zamin tsiya ana saura kwana yau kwana na hudu ina fita ko ina neman yaya bai da raina a rayuwa amma yarinya nan ta ce da ni sai na kawo mata naira dubu ishirin kuma kawo mata ba babu ni ba ita ko sata sai dai na yi yawa laifin ne na je ko gwan gaba ɗaya dubu tara na samu ta karɓe kuɗin yanzu ko fashi za ka je kai su ina ruwan su in dai kawai a basu kuɗi farare wallahi da ina kaunar ta ne bayan da ban da raina akan ta amma da sai mun rabu ku tambaye ka ina jin ka ana canja uwa a'a to budurwa yana canja ta ko yi wallahi to kuma amma fa ina son ta wato so din banza duk soyayya gare ta ya kai soyayya ka da wai kai ban kai da take bane ne ya za ka rabu da wannan ne ko ita ce matan hurul aini ka rabu da ita mana dole ne a ba ni wallahi kana bin mamaki ne yanzu ka ne bari je gidan ma duba je a biya kake ka na baro da kusa na mu je dai mu duba za ka ci da ka aita wace ta gode na biyu. Uwa za ki dan yaro ma da kike dan dubawa a ce shi. kuma ba da na fita da mun yi sabani. Eh a wallahi da mun Ya gidan? Ya kokari. Alhamdulillah. Madalla. A kin san me kali? A zancen kuɗin ne da na san shi ka kawo mun aiki dubu ashirin da. A'a ni ba su suka kali ba akwai dai abin ya kali. Auto me ya kaka? abinda nake so da ke ke kin san cewar kin daɗe kina buƙatar abubuwa a guri na haka da ko ba haka bane shi da dalilin da ya sa shi yake biyan bukata Allah biya mana kuma ki biya mana

dama na san da mahaifata so nake yi in kuma sabo ma kuke eh ina ba yanzu a matsayina na saurayinki masoyinki abin ƙaunarki wani bangare a cikin zuciyarki yanzu ba zan sa ki a eh a fuska juya eh a kika juya kin juya min tsaya to karin jiwo ma ke yanzu kake so kuma kawai sai ka ce mun ya kuma to ga yunwa nake ji da zaki ban gashi a to ni yunwa nake ko kuma ni da kan

kar fa ki ganni fa a hanya fa ki nuna fa cewa fa kin fa sani na san wa ni dan Allah me ka Allah na tuba mani, Allah na tuba in ban ma kin kai ni wajen malamai kin kin isa ma ka ba mu hauka kai na samu dai mai zuwa gurin malamai shi yasa ka zo ka ce in yago maka zanin an asirce ni an asirce ni yasa ka ce in yago maka zanin mahaukaciya to ai gani ne wata kilishi kika kai aka aka min magani shi yasa yasa mm, fa aikin kenan wa ya ce maka ana son ka dama don kuɗin ka nake son wani wayan yago mai zanen mahaukaciya a zanen wannan zan da wani zan yago maka jikina. kai yaro na da ce maka ba ni zani na in kana mu